فزلنا عبد الرحمن بن عوف سيما لا يتي اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة inda ka sani wannan hadisi na Abdurrahman dan Auf akwai fa'idoji masu ɗimbin yawa ma'ana bambanci shine na sai na bakar ya halatta ya bar manzo Allah ci gaba ya halatta shi kasa sallah sai na Abdurrahman bin Auf ya halatta ci gaba da sallah ya halatta ya jawo fa amma manzo Allah ya ce masa yi yake masa ka ci gaba mu ne ku هنا جهاد اقتداء الفاضل بالمفضول يتي فرقا أبن لذا أقام السجن وما أدين إسائبا يا هلسة وندهتي ما لا يجيب المجرد الله ما وجهاز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خوف بعض أمته يا هلك من ذا الله يصلى بايا بعض الأمة من ذا الله نمام ومن الله يصحاب ينا لما يا هلك كل هلك با إلى ما عنده جاهل Wanda ya cika sallar, wanda ya cika sallar, ne ya cika sallar. ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت yace wannan hadisi na karantar da mu cewa abin da yafi a gabatar da sallah farkon lokaci farkon lokaci idan hannu ya da lokaci na cika lokaci na kama da Allah da goma da suke bayanin jira manzo Allah ko bayan awa ɗaya ne ina so ne daga azhar farkon lokaci zuwa karshen lokaci ana son awa kuma lokaci da su ce ba za mu jira ba sai suka tada sallah kuma manzo Allah bai musu kada akan haka ba sai suka ce gabatar da sallah farkon lokaci shi ne yafi da ajinta ta har zuwa karfe akan haka قال تعالى أول الوقت ولم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن الإمام لما تأخر عن أول أول الوقت wannan hadisi na karantar da mu in mai man ya jinkiri da farkon lokaci bai zo ba ko ta larura ta tsare shi ya je ya sulhu ya je wa'azi ya je wani abin yana ya ya yi jinkiri ne ba za a takura maka ba يستحق للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم فذا وثقوا بحسن خلق الامام وانه لا يتاذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنه ita yi lokaci ya kai liman bai zo ba na ya rufe za a yi sallah in sun tabbatar da cewa ya liman ba zai fushi ba ba za a kwanta ba ba za a hankali ba kan sun tabbatar da kamar liman ya ba da izini mai jikiri ko ya kwanta ibiyadan duk sa'an da lokaci kai da jikiri a sa wani ko a sa wani ya salla to an tabbatar da babu fitina kenan liman ba zai lura shi ya ɓace ba ba zai zai ce ai masa tawaye ba ba zai zai ce ai masa shishi ba su da lokaci na kai zai gabatar da wani in liman ya fito daga gida ya je tarar da an fara sallah sai ya ce kuma wani ma ya cikar sallarsa mun gane ko su suka ce in ana gudun cewa in aka tura wani ya sallah liman ransa zai baci za a yi fitina za a yi tashin hankali za a yi hayaniya fa amma idan lam ya'manu azahu in ba su amince da ibara da bai tare liman ba in suka gabatar da wani liman hankalinsa zai tashi sannan sai ya ja ya kai so duku sannan sai ya ja da hankali sai ya yi surutu sai ya ce ai masa tawaye ai masa kaza kaza kaza yace in ana shakkan haka fa innahu yusallama fi awwal waqti furada Thank you. ranar za a mushi ne in ka gabatar da wani akan kujerar ta yi sallah da haka bane a sa wajensa amma kowa ta fi sallah ba fi kaɗai ba na ba za a mushi a cutu a yi ta ce ai mutane sun cutu ne me za a yi mata to na dan jami'in ana so zaman lafiya kuma ba shi haramun ne zaman lafiya ba sunna ba eh, ko haramun ne دائما انا كلام كده قلت كتاب واقف الدرجاني فاتت da لا تد سنيه ما مو ذات to shi kenan abin da ya faru kenan an zama fitina ma muku sa wani sai mai yaji mai ya san girman kai ya ci ce don sai ya rinka tsaya ba ga wani ya ga sallah shi ke nan liman zuwa tashin hankali an fitina an tashin hankali abinda ake zo hankali ko ya rabu hankali ko ya rabu wanne ne ya fi fitina wanne ne ya fi mumi ba a sa damuwar su ba a ma mun sun kwaru abinda kora kwaru shi ne maimakon ladan jami'i sun samu ladan daɗewar to amma wannan ya kaɗe mana fitinar da za ta tashi ta hada da liman da ladan da ladan baki ɗaya da da kila su rasa ladan sallah duk baki ɗaya da ka rasa ladan sallah baki ɗaya da ka rasa ladan jami'i wanne ne fi tashi an ka'idar usuliya an da a kafu darwani jami'i bakul mudarrat musaddamu ala jami'i manafi ka'idoji ne yan cuta guda biyu suka hadu nan nan sai an yi ɗaya wannan cuta babba wannan kama wannan ne za a ɗauka karama dan kuma babba mukaddamin a tare da manafi a tun tunku da cuta shine za a gabatar kan yan abin ta kan a tani. sai na hamas ta da misali ne don mamaki suka ce kana zaune ɗaya mai yan jifo maka curin lafiya wannan jifo maka dutse ga dutse ga curin lafiya na ki haka da zaki duke ta wanne ne zaka hannun ka wanne ne zaka dauka ka kai za ka shiga da zakin na ki ne kamar duka ya ba ba kin da zaki na kin sai bige kanka ba za ka jira kiyar ba ko kuma duka za ka kare tukunna ka samu lafiya na kiya ko za ba da ka sa ya wanke ya da sa na kun gawa wani mun zaki ko kun sa ya tafi maka wanda ake cikin goma dutse sai ka ba shi sa hankali ka jaran kafa farko mai hankali abin da zai sai kare da daga mutu don wannan amfani zai ma wanda zai cutar da kai farko kuma ana kada cuta ne sa'an nan amfani in ya zai amfani ne in ka ce amfanin ya tare da cutar amfanin da zai amfani ba shi ta fa'ida ta musulunci da addarkul madarrat مقدم نعم على جلب المنافع في تقصى لا إله فقال تبرا في النزاع بوكانك وما قال لك في الا الله فان تثبت عندك ايتك ان الله معناه بغاء طلب في انك كان مره في ana ana bin ka'ido malamai da suka shimfida ka'idojin nan sun shimfida ne don a zauna lafiya babu addini babu al'umma da take son zama lafiya kuma ba al'umma musulunci wannan abin da malamai da imamu nawawi ya faɗa din nan za ku yi mamaki za ku yi mamaki yake dan limamin an san zaɓi na lafiya ne sai ku sa ɗaya ku sallah ku samu lawa ashirin da bakwai ashirin da biyar ashirin da bakwai ba ba ne amma an ka haifar da tashin hankali sai ku san ashirin da mun tashin hankalin ba a san shi ko kaka shi kuma ka dinka kauce da tashin hankali ko an gaba ya kuskure za ka masa gyara ba za ka tashi hankali ka ba ba za ka tashi hankali ka ba maimakon ka je ka yi masa ganin gyara ka tashi hankalinsa aka fi da jami'i na ba da su dan in ka iya gyara din ba me ba ka gyara sai ka kara farna su shi sai ka koyi gyara din gyara din ba za ka iya gyara kanka ba sai ka bi malamai waɗanda suka san yaya ake tafiyar da addinin musulunci Ya yaya sha'anin gyara yake yaya manya yaya amma da zarar ka je ka tsara sana halari ko ka je ka yi karatu wa a akbar ka rage ka rage wannan ka bar gemu ya kuskure ke kai kadai da me ne sai ka tashi kana barna kana barna kana barna karshe sai ka zo kai ma ka fara cikin babban barna ba ka da yadda za ka mun gane ko sai ka zauna ka nasu kai karatu sosai ka tsara zuciyarka ka karatu ka iya boko ake yi turanci ne je makarantar dare je ka koya je ka shike nan je ka zama da koya kai ne mai kaza ai ku ne mai kaza ko ya tsara da ka ga wani wanda ake je mun kana samu kana kana zama riga na jin kasa kuma kana zama kana rubuce ka manta da abin da mun gane ku da shi sa manyan malamai da suka san yadda ake tafiyar da addinin musulunci wa'azi da'awa sai suka cimma sai suka cimma nasara to ba muna buga misali wata rana Abdullahi bin Mubarak da Ahmad bin Hanbal bin Shaybani sai tafiya wannan mai ko aka ce sunna a zamanin su an kai su garfin mota Ahmad bin Hanbal bin Shaybani da Abdullahi bin Mubarak abokin sa ne tare sai tafiya kan wani tasiri tsoho yana alwala bai iya alwala ba wata kila yana alwala kun ba haife su ba amma bai iya alwala ba yaya za ku yi wannan tsoho lalle ne a masa gyara amma kuma masa gyara na cike da kadari yana cike da kadari kuma lalle sai ai masa gyara amma ba Allah zai kalle mu mun ga shi bai alwala ba ku tare shi da ga ne sai za a yi mu je ga mutum faru wannan tsarki mu ce bai yi alwala ba duk abin da ke hagu mutu ya ba zai koma su kai ya kafar damuwa kuma ba da shi ba za mu tsojan Allah ba ko ya za a yi na ce yadda Allah ke nema ba don su tsada kansu ba wurin da kira su da alfani kana ji da kai kafi kowa ina kai kare kai kan daidai wallahi billahi ba su da alfani da'iman ka rinka ɗaukar cewa kai ma kafa kai akwai babban malami kafin mu zo mu fara tsawon nan kisa ko akwai babban malami sunan shi Abu Ali al-Kitai al-Kitai babban malami ne cikin nahawu kuma babban malami ne cikin qurra babban malami ne cikin nahawu babban malami ne cikin al-qurra sai ya sai zo Madina masallacin Annabi sai aka koyi manci ya ana wannan ya zo kuma yake sai abin ya yi masa nauyi masallacin annabi wajen da zai ya kama karatu yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai kuskuren da yaro kan kani ma da mai wani karatu na karatu sai la'allahum yarji'ina la'allahum yarji'ina yarji'ina mata la'allahum maza la'allahum yarji'ina فهو بيجي بالدماء من الكيجا أبو عمر جاء بسوي هنا كفتفيق أنا بقيت أمريش ومن قراءة wata kira'a ce ta da ya faru sai ce wallahi ba kira'a ba ce kuskure ne wata kila akwai wani guru akwai wani abin da nayi Allah ya tabbata ya yi shi ta ba wanda alqur'ani da suka rubuta na kila akwai wani da kai da shi ne ta Allah ya tabbata bisa duk wanda ke ji ya iya alƙur'ani cikin abu a dafa da Allah nuna maka iya kashe su alƙur'ani ta Allah da ya tafi manzo ana haka da kuma alƙur'ani ya ce yana ta fama kan wani da ce da Allah ta la ta harbe su ne da ta kalita a jalabi inna alaina jam'a wa qur'anahu فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا عندما أقام الظلام تبت فينا شفاء آية تتوقع manzo Allah ya tsara malaka jibril zai karanta mun kuma manzo Allah manzo Allah ya karanta musu mai rubuta rubuta wanda zai hada ce hada ce wannan aya wanda kaza kaza in manzo Allah ya zai sallar sai karanta musu yadda aka sauka ba ne ga haka ma zai ce aya kaza kusa da sura kaza aya kaza kusa da sura kaza banda manzo Allah ba wanda ya samu wannan daraja dangane da alƙur'ani yasa kwanan karfin hajjar mutum sai ya zo wata rana alƙur'ani ya nadartar da shi. Maza ne ko duk abin da ka iya alkur'ani hadisi fikihu nahawu kada ka bi da kanka kada ka kada kanka kaskanta da kanka gaban Allah madaukakin sarki zan da kan Allah zai samu albarka cikin ilimi Jiya da ka da tika da ba da isa gurbin Allah ne manzo Allah ya ce ka za ka za ka za ka za aka girmama shi duk babban shekara yana son girma girmama shekaru shekaru suna kula da daraja na ce tafi da ku da ke ranka ya rage ko yalla ni da abokina muke musu na ce na fi shi iya alwala ya ce ya fi ni iya alwala na kiya ya kiya kuma mun wasu tsaki dole muka ba ku girman ka za mu yi alwala zan yi yayi ka nuna muna waya kiyawa mun ne daga mutunci lokacin bai sa ina aka rusa ba sai Abdullahi dan mubarak yayi alwala imamu ahmad yayi alwala ka ce kana kallon yadda manzo Allah ke alwala da haka shi ma ya tsira ne da tsantsi yana kallon su yadda suke wannan ya alwala ta sunna tsaf ya gama wannan alwala ta sunna tsaf ya gama ne iya alwala Thank you. kansa ko ba ta kansa Allah na zuwa kan mutum sai ka tina ayar da kai ba da kuma irin kana rake da ruwa haƙi ba za ka dawo za ka dawo ayyaye ne mu kon gara kai ba na kon gara kai ba to duk sa'an da aka kawo wannan kissa shi ne ta kissar da ta gudana a ajiyi da ɗalibai al'umma kuma shekaru goma sha biyar ko suna wani ana magana cewa yadda ake iya sallah yadda ake sallah yadda ake kula da sallah sai na roƙa cikin kano ya ce ma ai ma yi mamu ne ba suke sallah ba za ka nuna nuna mun sai ga masallaci wanda ke yi zuwa ne yin sallah wani tashi ne mushi nasiha shi ke nan sai aka kawo min da kaza kaza kaza kaza kaza wani ya tashi ya masa nasiha sun suna abin da suka fahimci da nasiha ka tashi ka fallasa mutum ko ka fallasa mutane shi ne nasiha wani ya aka san nasiha ما يعني في أمر الله جل وعلا من سبحانه بيجي صلى الله عليه نصيحة شيء أنا أخبر من ماي كذا ما تلاه معاك كذا كسوري أجي بس كسي أنت ما كذا كسوري أجي من بقية ولا أقوى ولا تعلم ما بقية ولا أقوى ما كذا فرسي سيدا يعني بتاعي هذا أبو عبد الله بن عبد الله بتاعي أنا جي كان كذا كوني ما هم لا لا يكذبوا بتاعي ضربنا بتاعي من دعوة من تهمت بتاعي كذا كذا كذا فشيكارا kana samun mutum ya fahimce ka ya fi ka zo shekara 120 kana yin shi da ƙarfi shekara in da tara in yin da ya fahimce ka zama shekara ɗaya in za ku cika dari za ku ci ku ka ku ji da za ku cimma gudu amma kuma ku ce da ƙarfi sai ke so ni ra'ayi na saba ma ra'ayi amma ba ku karfi da karatu na duk a ji sai ce kowa da yanki duk abin da kake da shi ka faɗa tun kuna da mu ka zo ka kallon gaba ai mu ta ubi ka so ka to ai ya ga ga ya ji kana ci da kullu da ka toshi da ba ku da kuma ya mutu da ne sai su kullu ne ne kana za ka ga ce da gare ko na ce to abin da nake son ka sani ko kuma ku sani wannan kuma ba ka ji wani tsoho din da ya ka gani unguwar su ko jikar ka ko ƴar ka kana son ka aure da ya za ka abin da ka a mutum ne da Allah ku shafe shi bane ni shafe shi ya tsaye ne ni inda ya ka gani a unguwar ko ji ka sako eh da ko a unguwar shi ke fada a ji wanda jin wani kana so wannan garwa ya za ka yi sai ka ga da ka zan aure yarka ko ji ka so sai fara dukkan nan sai ya ya fara ya fara da hankali ya ce sai ya je cikin lafazi cikin da kariya kake ba ka isa ma ba cikin lafazi sai ka je ka samu tsarayenka waɗanda suka isa su faɗa masa yanzu da sai iya haɗa idan wani abin da ne ka yanzu ka so mu za ka je ka yi ba amma da ya ga ta addini sai ka tashi kai ka barzaza nake za ka je ka samu manya ne waɗanda suka isa a jirgin al'adar duro za a kai gaisuwa bayan kuma ma su kusa wata ba a tsaya gaisuwa za a kai tukunna har ya zai sai mai ke da waya kuke bukata ne za a fito ana ayi ayi ayi ayi shi ke amma da yake ya shafi kana son aka aura ka san da za a bi amma da ya shafi addinin musulunci ba ka san yadda za ka isar da sakon addinin musulunci ba sai kai barna dukkan shi ka san da yake lallai ayi kuskure to kuna da ai kuskure su ce eh su ce to kuma ijama da'iman karku jayayya kuma a samu ijma'i muna ganin ijma'i yana da ba mu ce ba duk abin da yana da ɗanci bai sa abin da ke amma yana da ɗanci ke da sa zama ne ba ba sai nake yanzu na buka mun fahimci inda aka sa gaba ku sai to wallahi wannan shugabanni na gaba ke ta fama da su shekara a cikin shekara da menene da kullum musu ka'idoji da ake bi ba arni ko sai a cikin musulmai ne da wajen musulmi ka zai zan zama ai kafirai ne ai kafirai ne ai mai duk nake ba abin gada ba in ka ce iya sirri su tsakanin ka da Allah duka in kana neman a ɗauke ka makaranta ko kana neman a ɗauke ka aiki ko kana neman a ba ka kuma ko kana neman wani abu su wannan masu yin wannan ba da kuma fasikan in za ka rubuta mai a kan shi yana ce biya ba su ki abin da ya ka ke nan da biya ka kan da yana za ka yi wasu ya ce biya ba ta za ta za ta za na ce karya ma kake sai ka je ka binci ko wanda ya special cikin turanci wanda zai ke kawo kalmomin da za su ratsa zuciyar yadda kai kowa ne ne ofis. Ita ka kawo wanda kwai kuma kalmomin ma an zaga kada kake cewa ba su ne ai kaza ne ai kaza ne kaza duk wannan sai ka dauke su ka da sai ka sai ka sai duk kai wani da za ka ma amfani ka zuba ka ja hankali da ran kai dade ai ka kaza kaza su ka kaza kaza su ka samu aiki ko a rike ka makaranta ko a baka kuma ke yadda kai ka samu bai ka biya bukata ka haka za ka ka biya bukatun addinin musulunci mun fara da kuma da kowa ke amfani ka yace to ko kuma abin da ke hada ku da mutane kenan ko in abu ya shafe kasuwar da zagaye amma ya shafe abin musulunci ya kai ka barkaza yana da wani tafi kana da wani tafi shi ka sai matsala ana tafiya da su ne haka a hankali a hankali a hankali ba kuma za ka far masa kaza ka wata shekara wani ya zuba yi wani yaron kirki ya rasu abdullahi abu ya rasu yanzu malamin mala duk da bata lokacin ka na yi jirgin na yi kaza da ni da iyayen da duk da bata amma na amince da kai na da kai gobe zan je na wani wata ya kai an ce ga da zai kofa gidan mu ya za a yi nake ka yi cewa ya mala ka tsara da lokacin da nake ko je ka cikin sahihi muslim akwai hadisin jassasa akwai hadisin kaza je ka karanta musu tsara musu ألا إلا تكون ابن الفم إلا ما هذا sai da safe na an tsohu su gashi yazo Allah wallahi tallahi malam jiya da muka yi kaza muka yi kaza da matan cikin gida da matan ko kasa kasa ake ta aikowa wai a ɗaukar musu wannan kalma a ji wannan kaza kaza kaza kaza kaza to ko a shekara sai ya zo ya ce malam ne zan je karanta wallahi tallahi shekara ta kowa kuma unguwar mu ne in za na yanke fara wallahi da tsara kuma su ga nawa zai tsara wallahi wallahi da ke gara ba da mun gafi da na yanke shi ne yake ku je ka dauki hadisi ka zabe ka karanta ka fassara ka bayyana darajar manzon Allah da me da me da me haka ake haka ake sai komai ya canza a tatsuniya dai Allah yana ba haka bane abinda aka nema ka yi gyara ko ka yi kaza kai ga matsala ne na gina bukatar a matsala wani kana bukatar wani wahayi kan wani abubuwa ba yawan ba girma ba a duk hanyar da za a zai kowa mai yawan canza ko kuma mara canza insha Allah da haka wani قال حدثنا أمية بن بسام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المؤتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله بن بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى إمامته yanzu Allah kada da na kuma yayin tafa a kan kuke saurabi da farkon kwanta da kuma ra'ayin ra'ayin mai jawaja. قال حدثنا ابن سليم عن ابيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيره عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا هذا بن سعيد عن التميمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن مزاح بن شعبه عن ابيه قال بكر وقد سمعت مالك بن مزاح ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح يده وعلى على الامامه وعلى الخفين قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه وحول السند قال وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى بن مريم كلاهما عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سعد الحجره عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح على الحسين والكمام الكمام المراد بالكمام هنا الاميره راوي وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد ابن سعيد قال حدثنا علي يا ابن يا ابن مسعود عن الاعمش بهذا الاسناد. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أتجنى كل كثير من ضمن عائشة قال مصرف مصرفة يهدى رحمة لدرجة بيتي هذا إشارة إلى محل الشاهد من هذا الحديث على من نجد الأسفارها على أن نفسها بعض الرأس يكفي يتي وإن من الحديثي شيرا أبنى ما لم يشاكيها سكة سكة بجة سكة شاكم بقى بنكا ينا وباتروا ولا يشترط الجميع سكة باشرة إذا لكيكا جاكتا تتكبا أو ليكا تتكبا لأنه يتسبب لو وجب الجميع لمكتفى بالإمامة أنا الباقي إذا إذا أتي شافا بك الكل شين واجبي دا بوهدا في شاف ربي كي ربي غوني دا بل إذا شاف ربي كي ربي غوني ثم يشاف ربي كي ما نعيش أفراد مزاقب بعد القيائي سببا دا إن شافا بك شين واجبي تو ربي غوني أتفاقا بعد القيائي يا زعي ولا تنسى مرانكو ana kare ya ga ko ya fi amma in ba kure ba aka yi shaka rabi eh to mara hulan ba ya gani to mara hulan ba to ka sa hulan haka kan za ka yi shakan kai ga ba ga rabin kanta ba kuma sun ka ya fito ko ya kai shaka ko ka za ka yi akan rawani din ma ya za ka yi da wani rawani ba abun a cire to shi ne kake kusan kan mu dan ya shafa rabin kanta mai daraja a nan ya ci fata da rawanin ba lalle ba wajibi ne a shafi kan duka ba wajibi ne ba a cire rawani ko Eh. ya danganci shi bayani a kai sai mu kun ta haka ta kama sai bayani ba ta yi kiso mai tsada ko ta ɗaura an ɗaura mata mai tsada amma akwai rabin kan kasa in ta zama ne da kwanci ko ya za ka yi kuma ta kai kiso a wannan matsalolin da ke yi a cikin eh, gama da kullum ana rikici na shigowa ها؟ ها؟ هذا في بلده ولا إمامتكم قرنا ها؟ هذا في كشافتك وكشافتك يعني طيب وهذا لن تزين ها؟ أنا كيف أفرأي لك أن يبقى شافتك وكشافتك أجل أفرأي ها؟ هذا حل الشاعر نبكي نسبة كنا ما قال الله هذا كده شاعر الرجل كذا فهنا شيء شرع أتي البنر شيء هو المباشر معنا بل زهير الفيل السفي فإن الجمع بين الأكل والبدل في قضاء وامر لا يجوز ka hada البدل badari abinda aka ce kai da kuma ba wannan maka wannan ka hada wannan ka hada wannan kuma ce dalila كما لو مسح على قوس واحد ومسح الرجل الاخرى suka ce wani mutum ya da bayan wajen wani kafa shi ya sa kufi sai wanke kafa ɗaya ta kuma zuwa kufi ya shafa ko ka wanke